يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ya ku waɗanda suka yi imani abin maye da yake tafiyar da hankali da caca wadda kowane ɓangare za su sa wani abu da duwatsun da mashirkai suke yanka a wurinsu don girmama su ko waɗanda suka kafa su don bauta masu da kibau da suke neman sanin rabon da aka rubuta musu na gaibu da su dukkan waɗannan zunubi ne daga ƙawatarwar shaidan ne ku nisance su ko kwara bauta da rayuwa mai girma a duniya da ni'ima a aljanna a lahira